assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa manfilatuhu Allah ya taimaki sarki zaki tsarawa sarki zaki imani da lafiya sannan wannan cuta ɗin da kake magana to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga wannan muguwar cuta wacce take damun al'umma kuma take rugurguza al'umma ita ce cuta ainihin wato hassala ah, abin da ya shafi hassada sarki zaki wato malamai sun yi la'akari da ta'arifinsa bayan kasancewar ta kalma ta lokacin wasu a lugar larabci da kuma istilahi wani sun yi la'akari da wato istilahinta wanda suke biye da mu a gurguje idan an ce wato larabawa suna faɗa suna cewa wato daga hasada shai'a wa alaihi ya hasiduhu wa ya hasuduhu hasadan wa husudan wa hmm. wannan yana daga cikin masdar nasi sannan wa hasadahu idan an ce hasada shine tamanna an an tatahawwala ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu Allah ya yi wani ni'ima kai guri ni'imar da ya masa kudi ni'imar ta juya da falalar da Allah ya yi masa shi ya rasa ya dawo kansa ko kuma shi ya rasa shi wannan su ne matakin hassada mafi muni Allah ya yi ma wani wata ni'ima ana guri ta ina ma ni'imar za ta gurin shi ko dai rasa kudinka shi babu kai babu ko kuma shi ya rasa kai ya samu don haka wani mai magana da larabci yake cewa isbir ka yi haƙuri ala hasadil hasudi akan jin mai maka hasada fa innahu fa inna sabraka qatilu haƙurinka zai kashe shi yace ba ta'kulu ba'daha in lam tajid ma Kulu. ai dama wuta zaka ga lokacin da ta rasa abin da za ta ci za dawo tana cin tashin ta akan tashi wannan shine al-imam al-jurjani ya faɗa kamar yadda al-imam al-ghazali ya kawo a cikin al-ihya a shafi na ɗari tamanin da uku da tara a mujalladi na uku da kuma littafin su a ta'arifatu shafi na tamanin da ainihin wasu bakwai ya yace ta tamanni zawalin mahas'u da ilal hasidi a takaice hassada shi ne, burin Allah ya gusar da ni'ima da shi wanda ake mahassadar ta dawo zuwa ga wanda shi yake yin hassadar ko kuma a rasa duka saboda babban matsala shine wallahi sarki abinda mutane ba su sani ba wallahi akwai matakin da mutum ya kai idan yana hasara in ya mutu ko ya ji lahira la ilaha illallah ba za ta yi amfani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ba za ta mai amfani ba wallahi ba za ta ba saboda saboda matsalar da hasara take da shi wataƙila za ka ce kaman yaya hmm. yaya za a yi a ce mutum la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba ka gane saboda a cikin matsalar hasada kaman akwai in yadda da hukuncin Allah da kuma nuna ma Allah cewa bai san inda ya kamata ya ajiye abu ba kai mm. sani da yanzu duk matsayin da zaka kai kanka a rayuwa kai baka isa ka kai kanka ba Allah ne zai sai ka to wanda yake hasada yana ganin bai kamata ka zama ba yana nuna ma Allah ne Allah bai san inda ya kamata ya hukunci mu sarki ya zama wani da inda ya kamata a yi, sai Allah kuma ya zo ya hukunta haka hmm. to wannan yana daga cikin matsalar da hassara take da shi al-Imam Ragib al-Asfahani a littafin sa al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an yace al-hasr tamanni zawal an-ni'mat min mustahiq laha hassada fatan mutumin da ya cancanta bayan Allah ya masa ni'ima kai ta gurin ina ma Allah ya kawo masa da ni'ima wa rubbama kana ma azalika to da yawa ma tare da haka akan samu wato sa'ayin fi izalatiha wani bayan gurin ta gushi wannan bai hakura fa ya dauki matakin yaya za a yi kuma ni'imar ta kau hasadat take kisawa wani zai ga kawai hanyar da zai biya huta a duniya shine wani sun fana kawar da shi wannan hankali na sun ya ka lura dawa ne aka samu wani ya ji ya kashe wani saboda hasada nawa ne ai ba za su kirgu ba ai nawa ne aka samu wani ya ji ya yamma wani asiri saboda hasada ko a sashi a asiri a ce ya bar gari in wata harkar kasuwanci ne ya bar harkar kasuwanci in mace ce nawa aka yi ai ba za su kirgu ba ai hmm, suna da yawa ita wannan cutar da za mu zo mu tattauna akan ta sarki asali ba cuta ba ce ta musulmi cutar wata al'umma ce ta shigo cikin ayoyin da suka fara zuwa a cikin alkur'ani Allah ya yi mana magana akan yahudu yahudu ita ce al'umma daga ciki bayan nikmomin da Allah ya yi musu a wasu guraren sannan ya faɗi cewa ita ce al'umma mafi sharri mafi hatsari mafi muni wajen abin da ya shafi cewa wato lalatattun mutane ne wajen mutane a ɗauke ku aje a yi magana da Allah ku ji maganan Allah bayan an gama ku ce cewa annabi lan da laka ba za mu taɓa yadda da kai ba hatta nara Allah jahara sai idan Allah ya fi kuru kuru mun gashi sannan za mu yi mutanen da suna iya kallon Allah su ce masa Allah talaka ne su ne masu kuɗi inna Allah fakiru wa nahnu adniya mutanen da suna iya kallon Allah su ce yadullahi magalula hannun Allah lankwashe ne duka wannan bakin tarihin kashe annabawan Allah wannan abu ne sallan na na Maryamu a ce mata mazinaciya wannan abu ne mai sauki a gurin su duka Qur'ani ya tabbatar da shi cewa suna yi to lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shine annabin ƙarshe Allah sai ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke gabanin su qur'ani da yazo ba ya zo bane din ya karyata at-taura da injila a'a wa kanu sun kasance min qablu kafin Allah ya aiko annabi ya tsakihuna alal ladina kafaru su suke bada fatawa cewa akwai wani annabi da Allah zai aiko na ƙarshen zamani idan Allah ya aiko shi sai mun nemi haɗin kai da shi wajen yaƙi domin a madina ko da annabin hijira akwai kabilu wajen guda uku zuwa biyar akwai banu kainuka akwai banu najib akwai banu kwareza waɗannan yahudawa ne akwai ausu akwai khazrat waɗannan larabawa ne su larabawa da ke rayuwa a madina ba su da alaka da addinin sama ba su da alaka da kowane littafi su kuma yahudu suna da alaka da littafi da ilimin da Allah ya saukar na annabawa to a bakin yahudan suke bin cewa ai akwai annabin da Allah zai aiko na ƙarshen zamani hmm. idan wannan annabin ya zo sai mun haɗa shi da wannan annabin idan faɗa da shi da shi sai mun yaƙe ku amma da annabin ya tashi zuwa ta gidan da suke tsammanin annabin ya kamata ya fito bai hmm. fito ba Allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafun kafaru bi lokacin da abin da suka sani kuma ya zo musu sai suka kafarci sai suka yadda da annabi Allah ya ce fala alal kafirin haka ci inuwar Allah ta tabbata akan kafare sai ce musu bi samashtaru bihi anfusukum sir da irin abin da suka siya wa kawukansu shine an yakfuru bima anzalallahu a ce sun kafirce cewa abin da Allah ya saukar me yasa suka yi haka babiyan saboda hasala eh. wato yawula wannan sun san cewa amma annabi zai zo da siffar shi komai sun sani sun sani sun sani suna jira ba cikin su ya kuma yawa sun ba da imani ya zo kuma sun gane cewa shi ne wannan shi sa na faɗa maka na ce na daga cikin matsalar da hasara take da shi Allah ya hukunci wa ne zama kaza sai kuma kana ganin Allah hukuncin da ya bi iya ba bai kamata ba Hmm. wane ne ya kamata ya zama kaza hmm. shi yasa ai kaga sai Allah da ce musu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin abinda suka sani yazo suka kafirce masa Allah sai rufe ayar sai ce ku fala anatullahi alal kafir sai tsinuwar Allah ta tabbata a kan kafiri sai ce bi isa bihi anfusahum sir da irin wannan abin da suka ciyar wa kawo kansu an yi furu bima anzalallahu ake ce cewa kafircewa abin da Allah ya saukar me yasa suka yi haka bagiyan saboda hassada wai su suna ganin yaya za a yi a ce an yunazzilallahu min fihi alaman yasha'u min ibadi. akan wai Allah isaukar da falalarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayi ya za a yi Allah ya haka ya ka Allah ya ce ba'u bi ghadabin ala ghadab sai ka dawo da fushi akan fushi na Allah yace walil na azabun muhin na suna da azaba mai raɗaɗi ta tabbata sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wadda kafirun min ahlul kitabi daga nan ne tun da annabin ya zo ya zama ba a gidan da suke so ya fito ya fito ma sai ya zama to Allah sai ce da yawa daga cikin su law yarudduna kum min imani kun kufara Buri suke idan kun kama addinin musulunci ku dawo ku zama kafirai me yasa suke yin haka Allah sai ce hasadan min inji an fusi saboda hasada da ke gurinsu min ba da mata bayyana lahum kun haq bayan gaskiya ta daga ta bayyana gare su cewa ga abin da Allah madaukakin sarki yake ainihin wato nufi wannan yana daga ciki ka da ga cewa hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi al-Imam tirmidhi ya kawo hadisi daga Zubair bin al-Awwam cewa haddathahu manzan Allah yana cewa dabba ilaikum ja'ul umamu qablakum cututtuka cututtuka na al'ummomin da ke gaban ku sun yi rarrafe sun lallaba sun yi sanda sun dudduko a hankali a hankali sun shigo cikin ku wannan wata irin cuta ce sai annabi ya ce alhasadu akwai hasada daga lokacin da na gane kana min hasada ina maka hasada me zai faru wal sai kuma kiyayya sai ta biyo baya saboda sarki idan yanzu wani yana rikici da kai saboda Allah ya maka hasada ni imani ka taba tsammanin wai a kudin da za ku daina rikici da shi idan fa ba ganin yayi ba abinda Allah ya yi maka na ni'ima ya sauke ka daga wannan matsayin ba zai haƙura ba eh wasu shi ne a kaka taba duk wanda ta bayyana cewa yana maka hasada yana eh. kaka taba tsammanin cewa wai zai hakura in ba ya ga cewa matsayin da Allah ya kai ka baka ya sauke ka to shine sai zai hakura ne ba irin sulhu tsakanin ta da wanda ke shi yasa na faɗa maka na ce maka ai shi yasa na ce maka hasada akwai matakin da suke kaiwa wallahi mutum yana la'ila illallah waje lahira ba za ta yi amfani domin a cikin hasada sarki akwai hatta kuma Allah da zalunci wadan ya hukunta wane ya zama kaza kai kuma kana ganin wanan nan fa bai kamata a ce ya zama kaza ba wannan yana daga cikin matsala da annabi ya ce dabba ilaikum da'ul umam qallakum cutar wanda ke gabanin ku ta yi tafiya ta lallabu ta shigo cikin ku ga sai ce alhasadu hassada wadda daga nan in aka waye gari wani yana ma wani hassada wani yana yi me zai biyo baya walbabda sai kiyayya sai ta kunni cikin al'umma da annabi ya ce alhasad walbabda sai ce wahiyar halikatu ita hasada nan da kake gani aski take yi ba aski take yi sai ce la'akulu ta tahliqu sha'ara ba wai ina ce maka tana aski gashin kai bane a'a walakin ta halittu dina addinin mutum take askewa gaba ki ta wannan ita ce cutar da ta lallaɓa ta shigo cikin abin da yake daban mamaki kamar da zan in yi magana malamai da ake tsammanin sun fi kowa sanin girman Allah. Allah Allamatul Usaimin ya yi magana ya ce in ka ɗauki masu neman duniya suka da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da duk wani katuburi da ka sani babu kuma inda Allah ya jarrabe su da hassada kamar cikin ɗaliban karatu da malamai wanda ya kamata a ci ya fi kowa sanin girman Allah shi ke malami da shi kuma sai kaga shi Allah kuma yake jarraba da wannan musibar da wannan hmm, bala'i da wannan musibar sai annabi ya ce walakin ta halika dina addini fa take addu'a kenan yanzu kaga in akwai gashi a kanka daga lokacin da wanzami ya zo ya taɓa kaya a kanka kaga ba komai kusan to akwai lokacin da hasada saboda munin ta kaga wanda ta aske mu addini kenan kaga ba abin da ya rage ne shi yasa sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi Ya rantsa da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa da tadkhulu jannata ba za su shiga aljanna ba hatta tu'minu har su imani da Allah me yake so ya nuna maka kamar mutumin da yake da hasada akwai karancin imani da Allah ta tare da shi ne sannan wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku imani ba sai kun so junanku sai ya ce afala unabbiukum bima yusabbitu zalika lakum ba zan ba ku labari ba cikin abin da zai tabbatar da wannan tsakanin ku yi kokari ya zaman tu afshi salama baina na kuna yaɗa sallama tsakanin su shi yasa zamu ga cewa har sai da Allah madaukakin sarki ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam! Ki nemi tsarin Allah daga mai hasada ya ce masa kulka ce a'udhu bi rabbil falak ina neman tsarin Allah daga ubangijin ainihin wato falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati daga sharrin mata wanda suke yin tofiful uqat a cikin kulli wanda asalin sihiri da kake gani hatta sihirin nan da kake gani sai ya kafirtan nan asali aiki ne na yahudu hmm. wa'annan sihiri sihiri da kake gani aiki ne na yahudu sannan wa min sharri hasidin daga sharrin mai hasada idan hasada lokacin da ya hasada kaga sai da Allah ya ce ka nemi tsari da sharrin mai hasada lokacin da hasada ta samu ya tabbata daga abi nazar daga abi sa'id yake cewa anna jibril jibril ya zo wajen manzon Allah fa kale yace ya muhammad ishtakaita ta kai kukan cuta ƙala na'am sai ce sai ce ƙala ka ce bismillah alƙiƙa min kulli shay'in yuzika min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu ya yashfika bismillah alƙiƙa kaga daga ciki aka koya masa cewa ga yadda ya kamata ya nemi tsarin Allah daga ciwon hassana za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana yana ce mana alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi ba ku ga wanda aka ba su rabu na littafi ba amma yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladina amanu sabina sai ce ula'ika alladina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan tabdalahu nasina sai ce am lahum nasibun min mulki inda a ce wa'annan mutanen su ne suke ga wani rabo na mulki na mallakar wani abu to fa idan la yu'tunan nasa nakira ba za su iya ɗauka su ga raguwar mutane ko da nakir ba dabino idan aka buɗe shi abin da ke ciki shine nakir din sai yace am ya nuna nasa ko kuna wa mutane hasuda ne wanda anan gurin ana nufin annabi da sahabbai ne alama atahum Allahu min fadlihi akan abin da Allah ya ba su na falala sai Allah ya ce qad atina ala ibrahim al-kitama wal hikmatu wa atinahum mulkan azima idan haka malamai suka ce ka sani cewa ita hasada ba ta tabbata illa inda fadila sai a wajen lokacin da Allah ya yi mu wani falala kullama kanan fadilatul insani atamma wa akmala duk lokacin da falalar mutum ta zamanto ta cika to kana hasadul hasidina alaihi a'abama to hasadan masu hasada ta fi girma a kan gwargwadon yadda kake samun takardun ci gaba a rayuwarka to gwargwadon kuma yadda Allah yake jarraba ka da zukatan da ba su da lafiya kullum yake ƙara bayyana yake cewa la aqul liman wani yake faɗa ce ala kulli man ballali hasidan a tadiri alamun a sa'atul adab yace ala ku saurara kulli man balla li hasilan ka faɗa ga duk mutumin da idawwama yana min hasada ka faɗa masa idan kana min hasada ka ce a tijiri ka san kuwa alaman a sa'atar ajiyar wanda ka muna na ladabi a kan sakatun a kowa ya kai kuwa ya ce a sa'ata alallahi fi hukumihi iza an talantar da lima wahab a sa'ata ka muna na hukun ka muna na ladabi ne alallahi ga Allah fi hukumihi cikin hukuncin da yi za a idan ka inna lamta da baka yadda ba li gare ni ma wa habba ke ɗaukacin ta ya bani da haka shi yasa na faɗa maka na ce maka hasada daga cikin matsalarta akwai jingina wa Allah zalunci akwai karancin wato ladabi tare da Allah da tuhumar shi kan shi Allah bai san inda ya kamata a yi alma ga mutum ɗan adam wanda Allah ya halitta din yana ganin shi ya kamata ya ce ya yadda za a yi Allah ya ƙara faɗa yake cewa sai kulil mukallafun idan talaftum ila magani malita runa daruna nasibukum sai ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una ذلكم قال الله من قبل لكي فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ابن أوينا ينا فأينا سوى الحسد ita hassada da kake gani awwal zambin usi Allah azza wa jalla fi sama'i shine farkon zunubin da aka fara sabawa Allah da shi a sama hassada hassada mm-hmm. ya'ani hasada iblis adama lokacin da iblis yi hassada ga annabi Adama, daga hassada sai girman kai ya biyo ba. وهو أول ذنب أسى الله عز وأسي الله عز وجل في الأرض kuma shine farkon laifin da aka fara sa'a wa Allah da shi a doron ƙasa wa hasara bun a Kahu. dan adam na farko iwa ɗan uwansa Hassada. fa qatalahu ya kashe shi mun san kissar habila da qabila ɗaya da ɗaya ya kashe ɗaya hasada ne ya jagoranci wannan hasada ne wasu masu hikima suna cewa ummahatul khataya salatu ashiya manya-manyan gima-giman abin da suke jagoranci zuwa ga kusakurai uku ne kaga akwai alhasadu hassada wal hirsu akwai kwaɗayi sannan wal kibru akwai girman kai an bal kibru fa kana asluhu min iblis shi girman kai asalinsa daga iblis ne hina takabbara lokacin da ya girman kai wa aba an yasjuda ya ce ba zai ma Allah su sujjada ba a ina aka kine masa albarka wa amma hirsu amma kwaɗayi fa kana aslahu min adam alayhi salam kila lahu lokacin da aka ce masa aljanna abinda ke cikin aljanna kulluha mubahun laka duka ya halatta illa hadhihi shajara sai wannan bishiyar me ya faru daga ƙarshe sai annabi adamu ya ce fa hamalahu alharsu ala akali hatta saqata minha sannan wal hasadu asluhu min qabila wato bin adam hina a akahu habil lokacin da ɗan uwansa ita shi ainihin wato daya wannan yana daga cikin illa da cututtuka da matsala da ainihin wato hasada take da shi a cikin ainihin wato al'umman nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da abin da ya shafi wannan cuta wannan muguwar cuta ta ainihin wato hasada Allah ka raba mu da ita akwai abubuwa da dama da suke ƙarƙashin wannan matsala ta ainihin wato hassada ɗin nan hassada wannan matsala ta hassada akwai abubuwa da dama da suke ƙarƙashinta za ka samu cewa a idan al'umma tana hassada da junanta sai ka samar da abubuwa a cikinta kamar haka sai ka samar da akwai algillu mugun kulli a zuci kana riƙe da ni a zuciyata ina riƙe da kai ina jiran in samu dama a kanka ne kawai sannan akwai al'asaratu kullum saboda hasada ƙoƙari nake ya zan yi inda na fifita kai na akan kana hau kanka eh, wato shayi ba maganan ka nan cewa kaman kuma da kusa yana hasara da kai in dai har yana masowa kusa da kai har kai da yana masowa kusa da kai a kuma abu cikin zuciya shi kulli ne yana kulli ne ba son kai ke ba yana zuwa kusa da kai ne har yanzu samun abin da kuma zai yi zai eh, zai yi maka da shi kwalai okay <clears throat> shi ya yasa kake gani ai akwai hanyoyi da musulunci ya kawo wajen ya zaka magance hasada tsakanin kai da mutum idan akwai akwai sigarul him himmati hasara tana kawo karancin himma falalan Allah tana da yawa sarki yanzu irin matsayin da Allah ya ga dama in ya ga dama wanda dai yake so ya kawo ka gobe idan Allah ya ga dama yana iya masa matsayin da ya kunaka to da yadda a ɓata ma lokaci ya nema a gurin wanda ke bayarwa mana ba ya huta ma sosai sannan akwai asama kwaɗayi hasada na haifar da wannan sannan tana haifar da albukulu ruwa sannan tana haifar da ainihin wato fushin illa wannan yana daga cikin illar da hasada take da shi akwai wasu cututtukan na hasada zan dawo in yi magana ainihin wato a kansu dangane da abin da ya shafi matsala ta ainihin wato hasada to yadda muka faɗa maka ce ibnu uyena ya ce Allah sarki wato alimamu su iya wata magana a cikin littafin su al-Itiqan fi ulumul Qur'an wallahi sarki in kana karanta magana zaka zubar da hawaye san da su Suudi yake magana a zamanin da yake ciki da haka abinda ake faɗa ana cewa wai hasala aikin malamai to za mu gyara wa mutane malaman da ba na Allah ba ita ce hasara take su. ka lura Malaman da ba na Allah ba, su ne hassada take aikinsu. Da haka, duk ilimi dama kullum ana cewa Allah ka samu ilimi mai amfani. To mu gane cewa ko Ƙur'ani da ya ba mu labarin malamai, nau'i iri ya ba mu. Ya ba da labarin malami mutumin kirki. sannan ƙur'ani ya ba da labari malami wanda ba mutumin kirki ba yanzu idan muka tafi suratul a'raf za mu ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake ba da labari akan wani malami Allah maɗaukacin sarki cewa yi wasu alaihim a ba su labarin na ba allazi ce na labarin wanda muka sanar da shi ayoyinmu amma me ya faru Allah sai ya kifan salaka min ha, ba atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi yanzu ka duba yadda Allah ya yi mubalaga da Allah idan malamin ya lalace da shaytan da malamin ke bin wani malami ne zai bi shaytan ko shaytan ne ke bin malami yanzu shaytan ke bin asali waye kamata ya shiga gaba wajen ɓata wani ya duwaya hankali shi ya kamata shi gaba shi ya kamata shi gaba eh amma anan wajen sai ka duba sai Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atinahu ayatina salaka minha ka ba su labarin wani bawa da muka sanar da shi ilimi muka ba shi ayoyin salaka minha sai ya koma gefe karatu daban shi daban haka al'insilaku ko al'insilaku yadda ka ga idan an yanka dabba ake feɗi ta a cire fatar don Allah akwai ranar da fatar da naman za su sake haɗuwa? a ko babu akwai waɗanda in sun yi karatu haka fa suke ajiye karatun da suke daban su daban hmm? shi sa Allah sai ki fansa kamin minha maimakon a ce she'an sai dawo malamin yana bin she'an sai aka kifa atba'ahu shaytanu don a nuna maka ya kai makura da lalacewa wajen lalacewa sai aka ce shi ɗan ne sai ya dawo yana bin shi a kana min gawi shi yasa sai Allah ya ce walau shi ina la ana hu biha daukaka mutum yake nema da mun ga dama sai mu ga matsayinka amma walakinahu akhlada ila al-ard mutum yana kokarin ta kowane hali sai ya samu daukaka ya dawwama Daka haka wasta ba a hawahu sai bi son zuciya ka duba misalin da Allah ya bayar da malami idan ya lalace sai Allah ya ce ka masaluhu ka masalil kalbi akwai lokacin da malami ya kidawa da shi da kare duk cikin su ka duba ka ga mafi munin misali in ta amil alaihi yal'as aw yal'as shi kare za ka ga in yana cikin inuwa za ga yana zaro harshe idan yana rana haka idan ka kyale shi baka kure shi ba za ka ga haka yake in ma ka kure shi za ka ga haka yake shine in amil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sai Allah ya ce zalika masalul qawmin allazina kadzabu bi ayatina taqassasul qasasa la'allahum yatafakkarun yanzu yahudawa da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa suna da ilimi ba Allah madaukakin sarki a cikin surat gafir ba a karshen ta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa suna da ilimi da ya tabbatar da cewa suna da ilimi ya ba su ilimi amma ka koma ka ji daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala mai ya faɗa a kansu na sifa ɗan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su mai ya faɗa a kansu Allah ne yake cewa yurikum ayatihi yana nuna muku ayinsa ka ayi ayatin lahi tunkiru wacce ce daga cikin ayoyin Allah ya kamata a ce kuna inkari sai ya ce a falam siro fil ardi yanzu waɗannan mutanen ba su yi tafiya a doron ƙasa ba yan duru sai ka kana akibatul ladina min qablihim su kalli ƙarshen al'ummar da ta zo gabanin su kanu aksara minhum wa ashaddu quwwatan sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sannan wa asaran fil ardi sun fi su raya ƙasa wannan duniyar da kake ganin ta sarki ta ci gaba akwai al'ummar da Allah ya ba labari cewa ta yi ci gaba wannan al'ummar ba a ba su ishar ba ba wai ɗaya bisa goma ba a'a a ɗauki abu guda goma guda ɗaya a kasashe goma sannan ɗayan a sake kasashe goma haka aka an yi al'ummar da ta yi wannan ci gaba sai Allah ya ce amma fa ma agana anhum ma kanu yaktubun aikin su bai musu amfani ba falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu da hujja daga gurin Allah farihu in indahum min ilimi, sai suka alfahari da abin da ke wajensu su na ilimi Allah ya ce wa haka bihin ma kanu bi yastahzi'un abin da suka ce a saukar na bala'i kuma Allah madaukakin sarki yi sai da ya saukan musu da shi to shine Allah sai ya faɗa mana a cikin suratul juma'a Ya ce mana masalul ladina ummilu taurata misalin wanda aka tsora musu a taura aka ce su aiki da ita sun malam ya ha sannan suka ce suka ce su aiki da ita sai ya ce kamar su himari ya hamilu asfaran to daidai suke da jakin da ita su tarin shiri da mangala mangana na littafi hmm. ah, yanzu don ka me yake amfana da shi jaki idan ya ɗauko mangala mangana na littafi ba nauyi ba nauyi kawai na'am ta ku wa'anda wallahi ilimin ba wani amfani da zai musu ko alahira su ji dukkan ilimin kawai nauyin su kaɗan hmm. shi yasa Allah ya ce bi ita masalil qawmin ladina kazzabu bi ayati llahi wallahu la yahdil qawmal zalimin idan kana so ka gane malami ilimin sa yana da amfani kuma shi da amfani to ka auna shi da abu guda hudu abu na farko duk ilimin da yake da amfani zai kulawa mai shi imani da Allah da kuma rassan imani ai mun sha bayani anan wajen maka ce kaddara da Allah ya hukunta za ka ga cewa tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda shida amma ƙur'ani in ya tashi faɗa sai ta guda biyar ita ba a faɗa ta sai a faɗe ta a ɗaiɗaikun ayoyi daban-daban saboda mai saboda daga lokacin da kake kayi imani da Allah imanin ka da Allah yana da alaka da imanin ka da kaddara to ita kuma kaddara duk wani abu da zai faru a duniyan nan to yana zagayawa ne karkashin abu guda hudu abu na farko duk abin da zai faru a duniyan nan kafin ya faru Allah ya san zai faru na biyu ya rubuta abin ya faru na ya dama ya faru na hudu ya zartar abin ya faru Daga duk abin da Allah ya isa min wannan sharɗin guda hudu, duk da wani ya yi ɗawainiya ya kai ya komo, ya hana sarki zaki ba zai zama ka zama Wallahi in ka gaba ka zama a wannan sharaɗin guda hudu ne Allah bai sama Amma in Allah ya san za ka zama kana, ya rubuta ka zaman, ya fi dama ka zama ya ce ka zama duk wanda zai ɗauki duk matakin da zai ɗauka ya ɗauka bai isa ya hana ba. Bai isa ya hana ba. To ka ga imani ɗaya kenan. Sannan na biyu ilimin idan yana da amfani zai kawo mai shi takawa jin tsoron Allah. Na uku zai koya masa zai zama yana da gaskiya. Gaskiya tsakaninsa da Allah sannan gaskiya tsakaninsa da mutane sannan na hudu zai koya masa zamanto yana da amana amana tsakaninsa da Allah amana tsakaninsa da mutane za ka ga cewa idan ilimi yana da amfani mutum ko mai za a ɗauka a bashi na duniya ya ha'inci Allah da annabi da al'umma da Allah ya ɗora shi amana a hannun ta ya daye ba saboda ilimi yana da amfani idan ilimi ba shi da amfani sarki sai ya koya wa mai shi abu guda hudu na farko sai ya koya masa ƙarya alkadibu wanda kai mu'amala da shi da rigar ilimi ka same shi makaryaci ne ku kai hankali da shi zai koya masa ƙarya na biyu sai ya koya masa a girman kai jiji da kai da nuna hmm. isa girman kai hasada girman kai sannan na uku su ya koya masa alherci sannan na hudu su ya koya masa alhasadu to wannan hasada ce take sawa sarki idan na taso yanzu a gari ni ne ɗalibin karatu ko malamin wanda duk duniya kowa take ji a yankin da nake hmm. to abin da nake so shine al'amarin ya ci gaba da zama a haka kada a samu canji duk kuma wanda ya taso idan na fahimci to wai yanzu shi ma yana da harshen da mutane za su ji shi shi na kwafi shi hassada kenan mugun ciwo mugun ciwo ko Allah ya ɗauki malam wane ya kai shi matsayi kana sai kana gefe ka ce ai shi malam wannan bai kamata ya zama kaza ba in karatu ne ka fi shi karatu kai kamata ka zama kaza in kaza ne kai ya kamata ka zama kaza kai ya kamata ka zama kaza kai ya kamata ka zama kaza al-imamu malik malik bin anas da ake bin mazhabarsa a yankunan nan namu a zamanin da yake karatu akwai sa'ansa a gurin karatu akwai malamin da ake masa laisu laisu din nan an ma ce a wannan zamanin ya fi al-imamu maliku fahimtar cikin addini eh? amma abin da zai baka mamaki laisu lokacin da ya fahimci Allah ya sanya wa maliku karɓuwa sama da shi kuma shi yana malami shi ma yana malami eh. a hasa ya dawo yana masa a'a da yake shi Allah ya bashi kuki dawowa yana taimakon laisu dawowa yi yana taimakon al'imamu maliku da kudin shi yadda zai yada addini ya fi ma al'imamu maliku karatu ya ma haka suka ce laifu afqahu min maliku wajen fahimtar cikin addini ya ma fa al'imamu maliku mhm, amma lokacin da ya ga maliku Allah ya sa masa karkuwa a idan jama'a sama da shi kuma yana da kuɗi kuma ya dawo yana taimaka ma al'imamu maliku yadda zai karantar da addinin da kudin shi kada ya samu matsala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wayannan su ne malamai na Allah da al'umma ya kamata ke koyi da su amma yau an waye gari malamai daga da zaran ka ji labari an cewa na ya kullo a can yana taimaka ma addini yana da karatu yana ba addini gudunma maimakon ka ji daɗi ka samu ɗan uwa wanda zai taya ka yaɗa addini to sai ga mutum wani abu ya zo ya yana jin damuwa a ran shi don me wane ya fito ai shi kaɗai ya kamata a ci gaba da ji to abin da ke generating ɗin wannan hasada ita take haifar da wannan eh. to wani hasada idan ta motsa zai kulla maka shari zai hau mun bari ya maganganun banza a kan zabe hmm. abin da baka faɗa ba zai ce ka faɗa abin da ba aƙidar ka bane ba ka bane zai jingina maka ya ce naka ne hmm. kuma hassadan nan wani lokaci mutanen da suke da fahimta iri ɗaya sai ka ga sashi yana yi wa sashi hassada saboda baƙin ciki wani ma kana iya ganin tsakanin wanda yake hasada da wanda ake ma hasada ka ga ba ma shekarun sa daya a duniya ba sosai ba ma shekarun sa daya a duniya ba amma sai ka ga wani yana ma wani hasada wataƙila da wanda ka ga yana yin hasada matashi ne wanda ake ma hasada tsoho ne wanda ba mamaki ya kusan barin duniya kwanan nan da na yi ta zazzagayawa na je mai duguri abin da na ta faɗa wa matasa kenan na ce su yi haƙuri da dattijan nan su yi haƙuri da su na ce domin kai ma za ka tsufa kuma yadda kai wallahi haka za a zo a ma yadda kai haka za a zo a yi maka ta gani to hassada tana haifar da wannan wani ya zo garin hassadan ya sa a kashe ka wani ya sa a yi maka kaza wani ya sa a yi maka kaza saboda hasala eh. saboda hasala saboda hasala haka na faɗa maka nake da zaran ka ga mutum da sunan hasala to Allah madaukakin sarki yi. maganar da al-Imam Suyuti ya faɗa a ƙarshen littafin sa al-Iqan fi ulumul Qur'an yake cewa wala addai bana awar cewa annahu jama'a salama kaifa wal bashir mahallun nafs cewa wannan littafin nawa ya tattaro abin da ya fita daga aibu yace a'a ba zai yi ba ai dama ɗan adam mahalli ne da ana iya samun ta yawa bila raibin ku ba yace wa inni fi zamani yace wallahi ina cikin wani zamani mala Allahu al mala Allahu ahlihi wanda Allah ya cika zukatan mutanen wannan zamanin da ainihin wa hasada sai yake cewa wa idza arada na shara fadilatin ko ya tsata halahali sana hasudi dawla sha'al an-nar ma jawar al-baka la yuqti ba al-qudi har yayi maganan wannan magana wasu mutane yake mayarwa da martani yake cewa qaumun mutanen da galaba a al-jahl jahilci ya riga rinjayi a kansu sannan kwaɗayi jerin jaye a kansu sannan hubbun riyasati wa asammahum san girma da san shugabanci izo imamaye su yace kad nakabu an ilmi shari'ati wa nasahu ba su ba tsaya sun yi karatun ba ta hanyar su karantar duniya ta yadda cewa masu malamai ne hmm. yace kad nakabu an ilmi shari'ati wa nasum ma manta da ilmin wa aqabbu ala ilmin salalis sifat wa tadarasuhu sai suka zo suka karanta falsafar kawai yace yuridul insanu minhu an yataqaddama kaga kullum mutum kokarin yake yi ya samu ci gaba ya zama shi kaza ne shi yake da mukami kaza shi yake da matsayi kaza amma waya aballahu illa an yazidahu ta akhiran amma kuma Allah ya ki kullum mai da shi ba yake ka duba da kyau ka gani in an ce gawa ne wani yana ma wani hasada za ka ga tsakanin mai hasada da wanda ake wa hasada waye ke yi gaba waye ke yi baya <laughs> na'am na'am a zuwa ka gani da ke zuwa gaba wanda ke yin hasada fa ya ce ka gani sai ce wala ilma jahu. mutum ba ilimi a gurin sa naka falam ji lahu waliyan wala nasira har yaje yake cewa wai mullahi ina rantsuwa da Allah inna haza da huwa zamanin zamanu alladhi yalzamu fihi wannan zamani ne da ya da ka jawo ka kai shiru wal masiru hilsan min ahlas al Ya yace ka samu gidanka ka zauna wa radd al-ilmi ila amal abinda ka karanta ka aiki da shi kuma ku ya gun ne eh. Eh. yake cewa wannan shine zamanin da ya kamata ka samu gida kai zaman ka abin da ka karanta kai aiki da shi yace ba dan hadisan da na sani na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ta man alima ilmin mahu wanda ya san wani ilimi ya koyi shi a Allah bil jamin min nari Allah ya masa da sai ce walillahi darul qa'ir Allah kai albarka ga wanda ya faɗi wannan magana yace ijab abala jam al fada'il jahidan wa adim laha ta'ab qarihati wal jasad waqsid biha bidah al ilahi wa naf aman balagatku mimman jadda fiha wa sa'ad tawattur kalam al hasidin wa baghiyahum mahalan ba'da al maut yanqadi al hasad magana da ya rufe magana sadaki ta kenan a wata duk kalamar hasiri na ta kyale maganganun masu hassada da zaluncin da suke yi a daga mahalan hamalan mautu yanzu yan kasi hasan bayan mutuwa duk wanda ke maka hassada in ka riga ka mutu ko shi ya mutu ai dole ya haƙura ku ai dole ya haƙura amma shi wasu wasu ba ba su amfuri ba wasu eh? wani ko ka mutu wallah sun so su su ga bayan ƴaƴanka su ga bayan to shi shi din shi din in ya mutu zai haƙura ko ba zai in ya mutu zai haƙura ko ba zai haƙura ba eh haka ne yake kuma ya'yan shi wala Allah su eh? shi ma wala da ya insha Allah ta mutu wannan cutar eh, wani yana nasarar wani kisa wallahi shi ko ya'yan shi wallahi su ma kuma ana gada ne fa wallahi ka gani to shi yasa kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yake cewa sayusibu ummati da'ul umam musannan al'ummar ta wa cututtukan al'ummar da suka gabata ta ya shafe ta sabai suka ce ya rasulullahi wa ma da'ul umam me da'ul cutar al'ummar qala sai annabi yake musu al'asharu wal batar wat takasur wat kaga akwai al'ashiru wal jiji da kai da nuna isa da tsama ta kafu da neman sai an tara duniya ta kowane hali wata najis fi duniya da kuma cinikin kora a duniya sannan wata bagun yayya juna wata hasada da kuma hassada a tare kunan bazu tun ana wa juna hassada har hassada su ta kai ga an dawo ana wa juna zalunci abin da za a koma yi kenan yanzu galibi duk inda daga harkar asirin asirin nan ana yi wallahi sarki babban abin da ke generating ita hasada ne hasada hadisi ya tabbata abdullahi bin amur cewa yi ji annabi yana cewa an tambaye shi an ce masa ayyun nasu abdul cikin mutane waye ya fi kowa kala sai manzon Allah ya ce kullu makmumin qalbi saduqul lisan sabai suka ya rasulullahi mun san idan ka mutum saduqul lisan yana da gaskiya harshe na arifu mun sani amma wannan kalma da kai amfani da ita makamomin qalb amma makamomin qalb me kake nufi da makamomin qalb sai annabi yake huwa taqiyul naƙi, mutumin da yake da zuciya mai tsarki la isma fihi wala bulle wala jilla wala hasana ka gani babu zunubi sannan babu wato babu hassada babu zalunci a cikinta na mutane da wannan ne kullum muke faɗa muke cewa wallahi ba za ka taɓa samun wata al'umma a duniya ma da wani mutum ya yi mata tarbiyya ya ci nasara gurin yadda ya mata tarbiyya kamar yadda manzon Allah ya ci nasara wajen yi wa sahabbai tarbiyya saboda su ta ga bayan ika ɗan uwantaka ɗan uwa da Allah ya ce masa innamal uwa ke na'am ɗaya kenan yan uwantakan ne ta sa da annabi ya hijira ya tafi garin Madina farkon abin da ya fara shi ne sai fara kulla ɗan uwantaka tsakanin muhaji da ansa wannan ɗan uwantakan ne take sawa in ka baro wani gari ka taho garinsu saboda addini sarki ba za a karɓi ka ba a matsayin kawai ta zaɓi gidan da kake duka suka a ce an yi ƙura saboda kowa yana so shi zai sauki ba ku kowa yana so shi zai sauki ba ku har sai da ta kai ka sauki mutum a matsayin baƙo ka ja mutum ka nuna masa kake ka ga mata na nan guda biyu nuna min wacce kake so a cikinta a ciki eh kwarai wannan an yi shi a tarihi wacce kake ganin ta maka nuna eh. ni in sake ta in na sake ta in ta gama idda kai ka aura mutum ya za ka ya tafi ta kai kasuwa eh. ya ce zai raba dukiyarsa biyu ka ɗauki rabi shi ya rike rabi wannan da goma eh wannan ya yi goma shi ka lura eh. to wannan an yi shi a tarihi na musulunci shi yasa qur'ani sai ya kai to yake wai runa ala am kusihim dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da suna da bukata to su kuma mutanen da ake musu haka saboda suna da kana'a idan an ce haka sai mutum ya ce da matanka da dukiyarsa Allah ya musu albarka nuna min ina ake wa ni ma in je in nemo ka lura to daga wannan mataki na al'iqa ɗin wantaka suka zo suka kai mataki na ruhama ubainahum suna tausayi tsakanin su ai Allah ne ya faɗa ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama ubainahum sahabbai sai da suka kai wannan matakin sannan sai da suka kuma wuce wannan matakin suka kai mataki na al'isaru kana da bukata ka zo kurina ina da bukatar abu amma saboda imanin sai in fifita ka a kaina hmm. matsala za a samu kuɗi inda harka ce ta duniya hmm. in ce to abin da ya kamata kai ka fara gaba kai ka samu ba ko ni na rasa eh kada annabi ya wata ɗaliban shi wannan tarbiyyar ba sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya ba da shaida a ta. yace wa yusiruna ala anfusihim suna fifita ɗan uwansu musulmi akan buƙatar duniya ko da ko suna da buƙata akan abu hmm. wani hadisi ya tabbata da al-Imam Abu Huraira hmm. annabi ya faɗa ya ce la yastami'ani fin nari muslimu qatala kafiran thumma saddada wa qaraba wa la yastami'ani fi jawfi mu'min gubarun fi sabilillahi wa qubuhu jahannam sannan wala yastani ana shi qalbi abu al'imanu wal hasad wallahi annabi ya ce da imani da hasada ba su haɗuwa ba hmm, da imani da hasada da imani da hasada ba za su taɓa haɗuwa ba kamar yadda da musulunci da kafirci ba za su haɗu ba so matsalar wallahi ba ƙaramin matsala ba ce mutane suna ganin ta kamar ƙarama ba ƙarama ba ce Wata maganar annabi eh. wannan maganar ka wato hasada kana kai kana tabbatar ka musulmi amma hasada ya cire ka musulunci don ka wallahi wallahi malam ya cire ka a musulunci na ma'ana a gurin Allah sai dai musulmi na suna a zahiri ya ka mutane ki kallon eh? saboda Allah ya yi hukunci kana tuhumar Allah da zalunci a zuciyarka ta wannan hukuncin da Allah yi ba haka shi Allah bai san ya kamata kai ka san ya kamata shi ta annabi yace wala yastami'ana fi qalbi abdin al-iman wal hasad da hasada da imani ba za su taba haduwa a zuciya ne sannan wata maganar annabi ya ƙara cewa la yazalun nasu bi khairi mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri malam ya tahasadu matuƙar sashen su bai masashi hasada daga lokacin da sashi ya dawo yana wa sashi hasada sauki sai dai a cikin Allah kiyaye to an riga an shiga matsala an riga an shiga matsala daga lokacin da sashi ya dawo yana wa sashi an riga an shiga matsala a gani abu ubaida bin jarrah ya dawo daga kasar bahrain lokacin ya ji ya karɓo tak haraji da ake karɓa ƙarƙashin mutanen da suke zaune a ƙarƙashin gwamnatin musulunci wa amarra alaihim al'ala al-qadrami annabi ya ɗauko al'ala al-qadrami ya ɗora musu a matsayin jagora me ya faru a wannan lokacin fa kadima abu ubaida bi malin min al-bahrain sai abu ubaida sai zo da wannan kuɗin daga bahrain wa sami'at al-ansaru bi quduma abu sai ansar suka ji labari cewa ai abu ubaida ya dawo to sun san cewa tunda ya dawo daga baharin ne ya zo da ku wa waqat salatu subhi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a ranar sai ga mutane an zo an cika masallaci falamma salla bihim al-fajr in sarafa fa ta'arradu lahu ana gama sallah annabi ya jiyo sai mutane suka ji kowa annabi annabi yana kallon yanayin mutane sai musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi ta wa qala yati azunnuku yace ina tsammanin qad sami'tu anna aba ubaida qad jaa bi shay'in abu ubaida ya zo da wani abu na kuɗi قالوا سكت عدل يا رسول الله فلا تقولوا يمينا قال سي النبي فأبشروا وأملوا ما يسركم يسي ina muku bishara yace musu wallahi fa wallahi lal faqra akhsha alaikum annabi ce bana ji muku tsoron talauci kamar sahabbai sun rayu a lokacin da wani kaya ɗaya ke da shi idan zai wanke kayan sai dai kulle a gida idan ya wanke kayan ya shanya ya jira kayan su bushe su ya sake sa kayan ya fito shi sa annabi ya ce wallahi ba na jiya muku tsoron talauci domin kun rayu a nahiyar da babu kuɗi kuma kun yi haƙuri kun bi Allah sai ya ce walakin aksha alaikum an tubu sada alaikum duniya ya ce abinda nake din tsoro daga lokacin da aka buɗe muku duniya me zai faru da tanafa ha, idan kuka kama rige-rige to shikenan wato hulika kun kama a neman duniya wannan maganar da annabi yake yana magana ne da sahabbai amma idan ka kalli aikin da su suke yi a gaban shi wadan ɗan uwantaka da ya haɗa ba wani sahabi da wani ya ɗauki makami ya wani wai saboda wata harka saboda hasada wannan abin sai da annabi ya kokari wajen yi masa tarbiyya ya cire duk wannan damuwar a zukatan mutane annabi yana wannan magana da su ne saboda al'ummar da za ta biyo bayansu. daga nan ila mil kiyamati ko ka taba jin an cewa ko wani sahabi da je ma wani asiri saboda wata ni'ima ka taba ji a ah, ban taba ji yanzu kwanan nan fa da bawan Allah kasuwa ya kama hanya zai tafi kasuwa sai rashin lafiya ya taso sai zazzabi kai sai da kai ko magana kai ka ce wani bai sa ba ka zuwa kasuwanci sai kun yi haka da shi eh? ba ya so ya ji sunan kasuwar ba ma ya so ya ji sunan kasuwar ma ranan nan sai wani makwacinsa ya hau saman rumfansa zai duba wani abu ko da ya duba saman rumfan sai ya ga an ɗauko kan kada an zo an ɗora masa a saman rumfansa da layu guda ɗari kowace laya an kawo allura an suka a jikin laya inna lillahi wa inna kan kada kan kada kan rumfan sannan kan kadan da layoyi guda ɗari aka zo kowace laya bayan an ɗinke ta an yi an kawo allura an cika a jikinta hasada yana samun ci gaba a harkar kasuwanci wasu kuma wannan shine damu su don me yake samun ci gaba oh. eh? hasada babban ciwo babban ciwo sau da ka duk wanda ka gan shi da rigar karatu kuma yana hasada ga wani hasada ta bayyana to billahi lazi la ilaha illahu ba malamin Allah ne. Hmm. duk malamin na Allah wallahi ba yadda za a yi hasada da ci gaban wani ba zai taɓa yiwa ma ibn sirina yana cewa ma hasadu ahadan ala shay'in min amri dunya yace wallahi ba yadda za a yi in ya hasada ga wani mutum akan wani al'amari na duniya li'annahu in kana min ahli aljannati da mun wanda nake wa hasada idan a hukuncin Allah in aiki tafi lahira dan aljanna ne fa kaifa ahsiduhu ala dunya wa hiya haqiyatu fil jannati ya zan masa haskuna kan duniya bayan duniya ƙasantacciya ce kana ganewa sarki na an shek na'am na gaskiya tsaya ina ne yake da matsala ko eh, eh, eh amma muna jin ka isiri ne yake faɗa yake cewa ma hasatu ala shay'in min amri dunya ma hasadtu ahadan ban taɓa wani mutum hasada ba akan wani al'amari na duniya yace li'annahu domin shi wanda zan ma hasada din in kana min ahlil jannat in yana cikin ɗan aljanna yace fa kaifa ahsiduhu ala dunya ya zan masa hasada akan duniya wa hiya haqiratu fil jannati bayan duniyar idan ka hada ta kaskantacciya ce akan abin da ya shafi aljanna ka lura kana ma wani hasada saboda wani ci gaba da samu a duniya sannan kuma a lahira ɗan aljanna ne to kawa mutum hasada a je lahira shi ɗan aljanna ne ta za ka ɓata lokacin karma akan wani abu na banza na duniya yace wa in kana min ahalin nari in kuma yana cikin yan wuta ne fa kai ba a ala amr duniya ya zan masa hasara akan al'amarin duniya wa ya siru ilan nare bayan wuta zai tafi ya zan masa hasara miname to kuma bai wuce ɗayan biyun nan wanda za ka yi mahasara kana bakin cikin ci gaban shi akan al'amarin duniya ko dai ya zama to kana masa hasara ko dan aljanna ne to idan ka isa ka ana shi shiga aljannan ai hasarar da kake masa akan ni'imar da ya samu ai ba ta kai aljanna ba sosai sosai to ka hana shi shiga aljanna in ka isa in ko kana masa hasada ne ko dan wuta ne to kaga na banza ya gama samun ci gaban da karshe kuma wuta ke maka masa wanda wuta zai tafi da zaka zo ka bata maka kanka lokaci a kai gani Abu Darda yana cewa ma aksar abdul zikral mauti ba wani mutum da zai yawaita ambatan mutuwa illa tsalla farhu wa qalla hasalu sai akwai lokutan da farin cikin ka sai ya karanta sannan dole har sai ka karanta in kana tana mutuwa Mu'awiya cikin faɗa yake ta kullun nasu aqdiru ala ridahu kowane mutum idan ina da sabani da shi ina da iko in iya yadda da shi in lallashe shi in bashi akwai illa hasi da sai mutumin da yake maka hasida akan wata ni'ima ya ce fa innahu la yurdihi illa zawanuha shi kan ba abin da zai yarda da shi sai in ya ga ni'ima an rasa babu sannan ya haƙura ita ce matsalar hasala sannan ibn al-arabi yana faɗa yana cewa ma ra'aytu zaliman ban taɓa ganin azzalimi ba ashbaha bi mazlumin min hasidi innahu yara an-ni'mata alayka ni'matan alayhi ban taɓa ganin azzalimi ba sannan yayi kama da wanda ake zalunta kuma irin mai hasada ban hmm. sani ba kuka gane maganar sa sosai sosai shek sosai gashi azzalimi ne akan kintan shi sannan ya yi kama da wanda ake zalunta kuma irin mai hasada saboda me hmm. ni'imata a ni'mata Ga gashi kullum yana ganin Allah ya maka ni'ima amma fa ni'iman fa ni'matan alai ita kuma ukuba ce a kanta hmm. saboda ba yana bakin ciki da ci gabanka ba to gari zai waye kullum kuma ganin yake kana samun taɗaddu kana samun ci gaban ci gaban ka ce ba baya kake ba kaga kai ci gaban ka ni'ima ce gare ka shi kuma bala'i ne gare shi kullum hmm. musiba ce gare shi kullum shi yasa wasu daga cikin masu magana suke cewa alhasidu la yanalu min al-majlis illa muhammatan wa Zullar. duk inda mai hasada ya cikin ya zauna babu abin da zai samu daga hasada daga ainihin wato zargi sai kaskanci da wulakanci sannan wala ya yanalu min almala'ikati illa la'anan abu gudan duk inda wani yake yana hasada ga wani kuma hasada ta bayyana da ya zo ya zauna ya tashi mutanen gurin yana barin gurin sai sun yi magana a kansa da shi da wani Allah ya jarrabe shi da wani kai a ce baka da aikin yi sai hasada sai kaga sai illa mazammatin wa nan. daga zargi sai kaskanci annan ba zai samu ba daga wajen mala'iku daga tinuwa sai fushi sallan wala yanalu min da khayr illa jaz'an wa zamman ba abin da zai samu daga gurin mutane daga raki cikin ciki sannan wala da indal nazqi illa shiddatan wa haulan lokacin fitar rai ba abin da zai samu daga tsananin fusgar rai tsananin tsoro wala yanalu inda al-mawqif illa farihatan wa hawnan wa lokacin da zai tsaya gaban Allah ba abin kuma zai samu daga wulakanci sai kaskanci abin da zai samu a gaban Allah kenan da haka wani mai magana yake faɗa yake cewa fa ya rabbi inna an-nasa la yansifunani fa kaifa walau ansabtahum zalamuni yace fa ya rabbi ya Allah inna nasa mutanen da nake mu'amala da su la yansifunani ba samun adalci a kaifa ta yaya walau an sabka hun Mutana musu adalci su mutanen balamuni zalinta ta fi wa in kana da shay'un da saddau da asbihi wa in ito abgi shay'ahum mana'uni wa in ito abgi shay'ahum mana'uni wa in kana li shay'un in ina da wani abu saddau sai ga kowa yana ta kokarin da aka zihiya zai karɓi wannan abu in abu yana da alaka da su amma wa in shi ito abdi ni kuma in na tashi ina neman wani abu a hannunsu su da abin na wani ya kamata su bani mana uni sai su hana ni wa in na lahum bazli fala shukra indahum idan ni na dauki alheri ne musu ba za su gode min ba wa in ana lam abzul lahum shatamuni in kuma ban ba su zage ni wa in tsarafatni nukbatun fahi kubiha wa in sahibatni ni'matun hasaduni da haka sai yake cewa in kuma na samu hasada in yi ni'ima su mun hasada sai ce sa'am na qalbi an yahinna ilaihim wa a'jibu anhum nadiri wa jukuni da haka wannan yana ciki Anas dan Maliku yana faɗar wani hadisi daga al-Imam Zuhri yake cewa wata rana muna zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya magana mai ban mamaki sai yace yaqulu alaikum al'ana rajulun min ahli al-jannati yanzu yanzu nan wani mutum daga cikin yan aljanna zai kullu qala sayfi qala rajulun min al-ansar sai ga wani mutum ya kullu tanzi lihiyatuhu min ma'in mu'alliqun alayhi bi yadihi shimal gemunsa yana tsigar da ruwa sannan ya sa takalmansa ya makale a hammatarsa ta hagu washe gari annabi ya tsara faɗar haka aka ga mutumin ya leƙo washe gari annabi ya tsara cewa ya tsaji wa alaikum al'ana rajulun min halin jannati wani mutum ɗan aljanna zai ɓullo yanzu ya ka ga mutumin ya ɓullo da aka tashi karatu yake faɗa a lokacin alamma qama rasulullahi tabahu abdullahi bin amr bin da annabi ya gama karatu abdullahi dan amr dan asiri ya bi shi فقال له سيتي إني لا خيت أنا لا خيت أبي فأقسمت إني لا أدخل عليه ثلاث ليالي yace ina so ne in je in ga wai me ya faru ne har annabi yace yatlu alaikum amul ana rajulun min asu uku annabi na faɗa yana cewa dan aljanna fa zai illu yake shi in ga mutumin nan ya kullu Yake da aka tashi na bishi. na ce masa gaskiya na dan samu matsala ne da mahaifina na yi rantsuwa da Allah na ce ba zan koma gida ba su, bayan kwana uku fa in ra'aita an tuwini ilayka hatta hilla yamini wa alta Allah ina so ka bani dama in zauna gidanka kwana uku a cikin na warware rantsuwa ta eh. yace masa ba komai zo mu ji eh. فكان عبد الله بن عمرو بن الأس يحدث أنه بعد بات معه ثلاث ليالي عبد الله بن عمرو بن الأس yana ba da labari bayan ya kwana a gidansa kwana uku yake cewa wallahi mutumin nan na ji gidan shi falam arahu ya kuma min al-layl bi shay'in ban gan shi ba yana tsananin qiyamul layl da daddare ba wai mutum bane da yake da yawan sallah da daddare ya tashi raka'a dubu a'a ba haka bane yace ni ban ga haka ba gairar sai dai annahu idza taqallaba ala firashihi zakara Allah wa kabbara sai dai kawai in yana kwance in yana bangaren dama zai juya hagu sai ambaci Allah yi takbiri in yana hagu zai juya dama haka yi hatta ya koma ne salatul fajr kawai yana da kwance ya saba da in yana bangaren hagu sai in zai juya sai ce Allahu akbar yawa zai ambaci Allah ya kabbara ya girmama Allah haka zai baccin shi har sai asuba ta yi idan ya tashi da asuba ya yi laula ita ho masallaci ya ce to lokacin da na yi kwanakin nan guda uku ya ce wa kitu an aha ta kira amalahu saura kaɗan ma aikin da yake in wulaƙanta shi na ce ko ai ni ai na zo na kwana da mutumin nan ni ban ga wani abu da yake tashi yana yi da daddare na ibana amma kuma ga annabi yana fita yana cewa dan aljanna zai fito na ga mutumin nan ya bayyana har uku ya ga mutumin nan ya bayyana har uku abin da ya faɗa kenan yake cewa قلت lam yakun عبد wa إنه Wani abu wala hajar wani Na bai faru ba na sabani tsakanin ni da mahaifina yace masa na ji annabi ya faɗa hasu uku yana cewa ɗan aljanna zai kullu sai na ga ka ullu har wajen kaso uku aratu an a an a sai na so in tattaru zuwa gare ka dan in ga me kake na aiki dan in yi koyi da kai ne ba ya zo dan bincike ba dan ya gane aibin a'a yana so ne kawai a ce har so uku annabi yana cewa ɗan aljanna zai kullu ya ga ya ce yace to abin da yasa na bibiya na zo ne kawai in ga wani aiki kake in koyi da shi yake kalam araka ban da amalu kabira amali kana aiki mai yawa kamar ladhi balaga bika na qala rasulullahi menene ikai ka ga wannan matsayi har annabi ika ta haka hasu uku a kanka me ya faru me ya faru qala sai ya ce ma huwa kuma faɗa maka aikin da nake ba wani abu ne illa ma ra'aita sai abin da ka gani yadda ka gani na kwantawa da daddare ba sallah nake tashi yi ba ina kar abin da ka gani yace sai abin da ka gani yace kan sarrafa an sai na juya yace falamma wallahi ta'ani lokacin da na juya ba sai mutumin ya kira ni wa qala yace ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi illa li ahadin min Musulmina. muslimina yace wannan aikin da ka gani shi kadai nake yi yace sai dai ni mutum ne musulmi da Allah yi ni tun da nake ban taɓa kwana da bakin cikin wani a zuciyata ba hmm. saboda Allah ya bashi wani abu na cigaba a rayuwa ban taɓa ba yace wala ahsiduhu ala khairin a'tahu Allah iyyahu ban taɓa wa wani mutum hassada ma wanda Allah madaukakin sarki ya bashi akan wani abu to a lokacin ne sai Abdullahi dan Amr bin Aziz wannan shi ya kai wannan matsayin wannan kuma shi ne abinda da yawan mutane ba za su iya ba. Ka lura? Kenan ka ga tsarkin zuciyarka wadan ka cire damuwarka za ka da bakin ciki a kan ci gaban kowa ya fi tasirin azumin nafila da rana da kuma tasirin kiyamun lare da daddare. Sau da kana iya ganin wani yana irin wannan shi ya haddace Qur'ani ma gashi ya zama kaza ya zama kaza amma kuma yana da damuwa a zuciyarsa kan ci gaban mutane so gaskiyar magana wannan yana daga cikin fikintinu da matsaloli da ake ainihin wato samu cikin wannan al'umma saboda haka za ka samu idan al'umma Allah ya ce maka sarki bata wa juna hasada hmm. kaga mun fada mun ce yana daga cikin killar hasada ƙazu sannan akwai wato fushin Allah iskatun lahi ta'ala fi mu'aradati kusa da Allah wajen fitona fito da Allah yana daga cikin illar hasada iz yayin da ya yara qada Allah adlan wala li ni'amihi min an-nas ahlan domin duk mai hasada bai kallon hukuncin da Allah ya adalci ne sannan bai kallon ni'imar da Allah ya yi wani da wani sun da Allah ya musu yana ganin ai shi ya kamata a yi magana Allah sai bai mai masu musulma wani sannan yana daga cikin cutarta shi shine hasaratun nasu Baƙin ciki da damuwa na rai ba su kamul jirgin sannan da rashin lafiyar jiki sun malaye jido dole hasaratun hintiha sannan wallahi jin mai hasada kaske taɓa tsammani akwai lokacin da bakin cin shi zai kare sannan ba yadda za a yi cutar da ke fama da ita ta samu waraka ta zai taɓa samu ba Annan yana daga cikin illata akwai fadin manzil wato faɗuwar matsayi da martaba saboda ko kana girmama mutum daga ran da ta yana ka gane cewa hasala yake maka eh. ga ya faɗi a gaban ka ba nauyi baka kan dasa da kuma sosai sosai Wannan yana daga cikin matsalar hasala shine maktun nasu lahu in mutane gare ka har za a kai wa a waye gari idan tana mutane hasada wala hasi an waye gari kai ma ka dawo ba ka da masoyi kowa makiyinka ne hmm. sannan kana wa mutane hasada kai ka waye gari hasi ka dawo ba ka da masoyi kai ma ba mai son ka kai ma ba mai son ka sannan yana janyo azaba sannan yana gusar da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala kai kanka wacce ta rage maka ya fashe ta sannan hassada ita ce man ba azima ita ce da duk wani sharri da ka sani sannan wa mustaqbal awaqibul wasima ita ce mabuɗi na ƙarshen wato duk wata annoba da ka sani hassada hmm. sannan yana gadar da kiyayya hasada da mugunta a cikin zuciya sannan hasada dalilin alasu kudin halki wa dana'atin nasu dalili ne duk lokacin da kaga al'umma ta lalace sarki hasada ta yi yawa a ciki wallahi in ba Allah bane ya kiyaye yana nuna cewa rayukan mutane sun lalace sannan yana nuna maka cewa eh menene yana nuna maka cewa al'umma in ba sa a basi ta faɗa alamun da bai kamata su faɗa ga yanzu da za ka ga da a wasu gurare na garin kafare abin da ke faruwa za ka ga a yankunan kafare in kana rayuwa a cikinsu hmm. wani idan zai zo cikinsu bai sanar da ranar da zai zo sai dai kawai a ga ya zo saboda in yi sanar ya ce gashi nan zai zo matsala ne gaskiya ne idan ya gama abin da yake bi sanar da garan da zai tafi yana iya cewa ranar wato mande zai tafi kuma friday zai fagari ko za ta yi ya riga ya bari saboda hasada kuma ma yanzu wannan illar yanzu ta fara shigowa cikin akwai al'ummar da musulma ce in za ka shiga cikin ta sai ka yi za ka ce za ka shigo rana kaza ko ba ranar za ka shigo ba Eh, sosai za ka fita rana za ko ba rana za ka fito ba saboda illa da cuta ta hassada sannan idan al'umma Allah ya ce maka ba ta ma juna hassada za ka ga akwai arzika yadda da hukuncin da Allah yi kuma mu daina wahalar da kanmu ba shi Allah cikin tsarin da zai yi. a gidan karatu da harkar kasuwanci da mulki ya gama zartarwa kawai yake kuma babu wanda ya isa isa Allah ya canja abin da yake na tsari babu sannan akwai al'ana'a yadda da abin da Allah ya raba ya bani in layu a kai shi sannan akwai almahabba rashin hasada yana haifar da soyayya sannan rashin hasada yana haifar da al'inkaru sashi idan da fifita sashi sannan rashin hasada ne ke haifar da azubu kowa ya dinga taka da abin da zai raba shi da Allah sannan rashin hasada yana sa a samu asaha kyauta tsakanin mu rashin hasada yana haifar da haka ibn al-qayyim ya kawo a gurguje saboda lokaci sarki an faɗe su a gurguje hanyoyi guda goma da za ka bi don ka nemi tsarin Allah daga duk mutumin da ta bayyana cewa yana maka hasada hanya ta farko ita ce a ta'awuzu billahi min sharri wa ta'assunu bihi wallaju ilai neman tsarin Allah da shi duk mutumin da ka gane cewa yana maka hasada ta matakin farko ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin ka ji na farko wato kai ka ga mutum yana maka hasada shai kai ka yi shirin ka kyale Ha! kullum ka yi addu'a a wallahi ka nemi tsarin Allah da shi saboda shi kuma idan kana yin abu idan Allah ya tsare ka to ka riga ka samu cikakken tsaro wannan ita ce ka'ida ta farko Da haka zaka ga cewa Allah da ya tashi yana magana da annabi ya ce masa in ma yin zagan naka min ash na zuru sai ce fasta iz mina min ash-shaytanu ya masa "Za ka qara'ta al-qur'ana fasta iz mina min ash haka ga gashi nan mutanen kirki da annabawan Allah farkon wanda suke fara neman tsari da shi idan abu ya taso musu shine Allah Allah ya ce wa annabi cewa innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fi kama tafassu billahi innahu huwa samiul alim sannan yace wa in ma yanzagannaka min ash-shaytan nazghu fasta'id billahi innahu huwa samiul alim haka ga annabi Musa da Allah ya nemi tsari wa in qala Musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله يتي ina neman tsari da Allah. annabi nuhu kaga da Allah ya nemi tsari cewa qala rabbi inni a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai qala kama laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin annabi yusuf lokacin da matan nan ta zo ta ce fa abba mata yi zina da ita kaga ai Allah da yake wara wa dukkan lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qala hayta la qala yake ina neman tsarin Allah da aka tana nan maman da na Maryam ran da ta haife shi tana son ta haifi ta namiji ba ta haifa ba ta haifi mace kaga abin da ta fara roƙon ma Allah yarinya cewa inni ufizu hafi wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina neman tsarin ka ka tsare yarinyar nan sannan ka tsare zuri'arta daga shedan shi yasa kaga wannan dalilin yasa Allah bai karɓi addu'ar mamanta kuma ya tsare ta daga shedan din sai Allah ya zaɓi cewa ta dan yake so annabi Isa ya fito ta dan yake so annabi Isa ya fito so zaka ga shi yasa ita kanta lokacin da mala'ika ya zo mata sanda ba ta tsammanin mala'ika bane ai ga cewa in qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya wannan kaga wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wannan manzon Allah ne yake faɗa cewa Allah ka tsare ni wannan shine abu na farko ka lura to akwai hadisi dogo wanda annabi yake faɗa cewa ga yadda annabi zakariya da annabi isa suka yi da mutanensu a ciki annabi yake cewa amurkum bi lillahi azza wa jalla kasiran ina umarta ku rike zikirin Allah da yawa wa inna masala zalika ka masala rajulin talabahu al-adu misalin mutumin da yake lizimtar addu'o'i na neman kariya da tsari daga gurin Allah kamar mutum ne makiya suka biyo shi sara'an da gaugawa fi asarhi a bayansa fa ata hisnan asinan sai zo wajen wata ganuwa fa ta hassana fihi sai nemi tsari da ganuwar ya shiga ba a ganin sa sai ya ce wa innal abda ahsana a ahsanu ma yakunu min ash-shaytan shine idan kana fi zikrillah babu lokacin da kake samun kariya irin lokacin da ka lizamci zikirin Allah subhanahu Ta'ala kana yi Daka duk wani zikiri na neman tsari da kariya daga gurin Allah annabi kafin ya budduna sai da ya koya ma al'umma shi ga yadda ya kamata su shi sa kaga muna da muke da zikirin safi da yamma yanzu ga littafin alhisan al-muslim nan kafin shi al nau ya rubuta littafin al-azkar me yasa sarki zaka ga cewa cikin al'azka ɗin da annabi ya karantar a yi ina ana gama sallah akwai astagfirullah astagfirullah astagfirullah janiyar me idan akwai wani abu da ke gabata na kurakurai a ciki kana neman Allah maɗaukacin sarki ya fi maka sannan ya karɓi abin da ya gabata a ciki na sallah sannan za ka ga cewa a cikin zikirin da ake na bayan sallah bayan wannan akwai Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ta'ala jalal wal ikram wannan akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu al wa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al-jadd sannan akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu al wa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun sannan kai subhanallahi su 33 alhamdulillah 33 sannan la ilaha illallah 33 ah, sannan ah, subhanallahi alhamdulillah allahu akbar sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir idan ka duba zaka ga cikin azkatunan da annabi ya koyar a yi sarki in an gama sallar asuba akwai kulhuwan lahu akwai falaki uku akwai nasu sannan akwai ajiyar kursi wuta sannan akwai la ilaha wa wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahu alhamdu yuhyi wa mita huwa alakulli kulli shay'in qadir kafa goma wannan fa zikirin da nake faɗa maka ba zikiri ne da iso daga bakin annabin da baya ƙarya fa la yantiqu anil hawa me yasa da lokacin da gari zai waye kaga za a shiga wuni ko wuni yana da nashi matsalolin da nashi sharranta sharanta a cikin falaki nasu uku kuri huwa Allah uku da ayatul kursi daya akwai neman tsarin Allah da wannan wuni idan ka lura in an gama sallan azhar da la'asar eh. za ka ga nasu daya ake karantawa falaki daya huwa Allah daya ake karantawa idan an gama la'asar ma haka amma idan an gama magariba za ga a lokacin kuma haka za a maimaita falake uku nasu uku kai wallahu uku sannan ayatul kursiyu ɗaya dan me saboda dan in za ka shiga dare yanzu dare shi ma yana da nashi matsalolin shi yasa ka ga annabi bai kyala mutane ba hatta idan ka zo kwanciya sai ka faɗa maka to ga zikirin da ya kamata ka karanta don ka nemi tsarin Allah daga matsayata <laughs> Allah <laughs> daga matsiyata nemi tsarin Allah daga matsiyata to in Allah ne in tsare ka sarki za ka ga cewa duk rigimar da za ka taso sai an tare nan sai aga kafu ta nan a rasa sanin ya aka kafa Sau da haka wallahi ni ba wani abu da na dogara da shi da wuce wannan kuma wallahi na yi imani in ka ga mutum ya da zinku wannan wani abu ya same shi sai dai kawai idan Allah na su jarraba ka sannan abu na biyu shine jin tsoron Allah da kuma kokarin kiyaye dokokin shi wajen in yace ka yi abu sai eh, in yace ka bari ka bari wannan hanya ce da Allah ke tsare ta daga mutumin da yake da hasada saboda Allah ya ce wa man Allah yaj'al allahu makhraja in dai zaka ji tsoron Allah zai maka mafita sannan abu na uku yana daga ciki shine yin haƙuri akan adawa da kiyayya ga mutumin da ka san yana maka hasada ka gane wani yana maka hasara kawai kai haƙuri ka ta gaba da hasarsa ka fita za ka ga yadda za a yi a je a dawo kuma Allah ba zai gushe ba sai ya ɗora ta a kan yanzu in za ka tuna cewa annabi Yusuf ai farkon al'amari abin da ija aka yi kusurin kashe shi a jefa shi rijiya me ya jagorancin wannan ba hasada ba ne daga ƙarshe idan ka lura wa Allah ya tura akan wani shi kaga shi ya dora shi a kansu shi yasa daga ƙarshe sannan suka zo kalu suka ce innaka la anta yusuf kai ne yusuf kala yace musu ana yusuf hada ni ne yusuf wannan dan uwana ne wanda kuka ci yayi sata kuma qad manna Allahu alaina Allah ya mana biwa yace innahu man yattaqi wa yasbir duk mutumin da ke tsoron Allah ya haƙuri fa inna Allah la yudi'u ajral muhsinin ka gane mutum yana maka hasana sai ka buɗe kofa ta kuka rikici da shi da rigima a'a kai haƙuri kan ka ci gaba da harkar da ke gaban ka ka rabu da shi sannan abu na hudu shine at-tawakkul ala Allah dogara ga Allah kai riko da sababi amma ka sa a zuciyarka sababu ba zai aiki ba idan Allah ya ga dama da haka kaman tawakkala ala Allah fa huwa zu duk abin da kake yi idan ka dogara ga Allah Allah ya isan maka bisa da ka'ida nan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in dai zaka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki ya isar maka sannan abu na biyar sarki shine faragul qalbi min al istidal bihi wal fikr wal fikr wal fikr fihi ka hutar da zuciyarka wajen kada ka shagaltu da shi da ma tunaninka mutumin da yake maka hassana. Don me shi ba bari zai ba tukar ma zuciyarka ta sashi ya zamanto da shi kake kwana da shi kake tashi wannan yana ciki sannan yana daga ciki shine cikin abin da za ka yi masa al al'allahi wal ikhlas lahu ka fuskanci Allah wajen kai abubuwan da kake kai kokari ya zaman don Allah kake yin su sannan da kuma kokarin neman yadda Allah sannan kuma abu na takwas shine akwai da tawbatu ila Allah zunubi ka yi kokari wajen abin da ka san kana yi waɗanda ba daidai ba ka yi kokari ka tuba ka kuma zuwa ga Allah domin yanzu bari faɗa maka wani abu ka san wanda suke zuwa su je su sihiri don suwa mutum tsafi ana iya turo wani jinnu ya shekara biyar yana binka abinda ake shi bai sa maka ya kasa saboda duk lokacin da zai zo bai same ka cikin rafkana ba wallahi aljani zai iya shekara biyar yana banka da wani abu da aka turo shi da yake so ya saka a jikinka da zaran mutum ya riga ya saki Allah ya shiga cikin wata bangare ta saɓan Allah aka samu wani lokaci da ta shagala ka saki Allah ka kuma ka sabu a lokacin abin da aka turo shi shi kuma ya zartar da abin da ake so ya zartar dama a kanta. shi yasa Allah sai ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sannan yana daga ciki abu na tara shine as-sadaqatu wal ihsan ma amkanahu kaga sadaka da kake gani abin da Bahaushe yake cewa sadaka na maganin bala'i Daga gaske ne fa inna lidhalika ta'asiran ajiban fi daf'il bala'i wa daf'il ayn wa sharril hasidi sadaka tana da mugun tasiri wajen tunkuɗa bala'i da tunkuɗe sharrin da tun mutumin da ka san yana maka hasada yawaita sadaka yawan sadaka sarki yana da mugun tasiri wajen tunkuɗe maka bala'i ita. za ka ga mutum ko ba musulmi ba ne idan yana da dukiya yana taimakon mutane a duniya Allah sai ya tsara dukiya sai da in an je lahira ya ƙara albarka cikin akwai abin da Allah zai masa a lahira can sa haɗu to sadaka yana da mugun tasiri da kyautatawa da bayan Allah matukar ta samu dama Sana abu na tara daga cikin matakan ne akwai itfa'u unar alhasi wal baji wal mu'zi ilai wal mu'zi bil ilai sarki akwai lokacin da kana sane mutum yana maka hasada ba mun ce kai hakuri da shi ba hmm. me yake bakin ciki da shi ba ci gaban ka ba to hanyar da za ka azabtar da shi kullum yana cikin bala'i shi bala'in karuwa yake shi ne yana zaune ka aika min wani abu ka ce gashi nan ya kyautata mai dai san ya gane cewa dai a yanzu baka cikin matsala ku inda ya san inda kana cikin matsala aiki ma ba za ka fi tunanin ya kamata ka taimake shi ba in kana so ka ƙara masa bala'i bayan bala'in da yake ciki duk da ka samu wani fatahi zai mutu aika mai da wani abu ka lura? daga nan ne za ka iya gane bambanci shin mutum hassara yake maka ko dabi'ar ko ya samu matsala ne domin sarki in ka ga mutum yana rikici da kai idan kana masa ihsani kana kyautata masa to in kaga ya dawo ya janye daga kiyayyar da yake maka ya dawo ya zama masoyinka lamba ta ɗaya wannan yake nuna maka asali ashe abin da kake tsammanin hasada ne ba hasada bane ya samu matsala ne ka lura wannan ne yasa Allah ya ce wa annabi wala tasawil hasanatu wala sayyi'a gane Yawwa, mai hasada ne ko ba hasada ba ne idan ka kyautata mai yana kinka ya dawo kai ne babban masoyin shi wato ba hasada ba ne ya samu matsala ne yana da matsala da kai ne amma in kana kyautata mai eh. kaga kuma kullum ƙara garewa yake yi eh. kaga kullum tunani yake kara kulla maka shari to hasara ta riga ta bayyana masha wato kada zaka gane kenan shi yasa kaga Allah ya ce wa annabi wala tastawi alhasanatu hmm. wala sayyi'a ba za ka taba hada mummunan abu da kyakkyawan abu ba sai Allah ya ce wa annabi idfa abillati hiya ahsan kai kokari ka dinga tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawa sai Allah ya ce wa annabi fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatu annahu waliyun hamid wanda yake tsakanin kai da shi a kokiya sai ka ya dawo ya zama masoyin ka dan ba ta daya amma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ke yin wannan ba sai wanda ya hakuri a yadda dan adam yake ba kowa ke da muna na maka ba ta tota kanu kaga hikima kaga hikima wurin Allah ke nan sai ce wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba wanda zai iya yin wannan sai mutumin da yake ma'abucin rabo ma to yadda za ka gane kenan wani za ka ga yana rikici da kai yana da adawa da kai ka duk wanda yake da rikici da kai ne yake maka hasken a akwai wanda shi rikicinsa yana buƙatar kai masa mu'amala mai kyau ne mm, na'am da ka dawo kai masa mu'amala mai kyau ka kuɗe mummunan abu da kyakkyawa eh. wato ka da yake maka dan nan yanzu sai ya eh. dawo wannan kallon da yake maka da gobe ma za ka ji eh. wataƙila in da da shi ake zauna a yi maganar ka to in wani ya ɗauko maganar ka shi zai tashi ce a bari <laughs> in ba a bari ma sai dai ka ji an ce aiki an yi rikici da wane a akan ka Hmm. saboda wani ya tashi ya yi magana sai ya tashi ya mare shi a wajen saboda yanzu ya zama soyin kalan ba ta ya yadda zai iya mutuwa a kanka hmm. bayan a daji ya kai ma kuna da saɓani na shi to wannan abin na farko ba sara ba ce ɗabi'ar sa ce ta samu matsala yanzu mu'amala ka ta gyara ɗabi'a amma an kaga kana kyautata wa mutum kana masa isani kuma kullum duk inda ya sake samun dama sai ya zage ka wannan kai hakuri da shi ka ci gaba da mai abin da za ka mai a matsayin ka azabtar da shi ta wannan hanyar tun da bai san ci gaban ka. To shi yasa kaga al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi cikin abin da ya yaba annabi da shi. Abdullahi dan Amr dan As yace na haɗu da Atta ibn Yasar yace na haɗu da Abdullahi dan Amr dan As. Qultu lahu sai nace masa birni an sifatu Rasulullahi fi Tawrati. Dan Allah faɗa min ya sifar annabi take a cikin At-Taurat. Hmm. Faqala sai yace ajal wallahi innahu la mawsufun fi tawrati bi ba'd sifatihi fi qur'an annabi yadda kaga Allah ya siffanta wasu sashi a cikin at-taura haka ya siffanta wasu sashi a cikin a cikin at-taura a cikin qur'ani haka akwai irin wannan siffar a cikin at-taura da injila sai yake cewa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kaga wannan akwai a qur'ani yake wannan ma akwai a cikin at-taura sannan wa hirzan na turo ka zama kariya lil ummiyi ga al'ummar da bata iya karatu da rubutu ba an ta'abdi wa rasuli kai bawa na ne kai manzo na ne sammai tukal mutawakkil ni ne na sa maka suna al mutawakkil laysa bi fazlin wala galidin wala saqabin fil aswa annabi ba mai kaushin ɗabi'a ba ne ba mai kaushin zuciya ba ne sallallahu alaihi wasallam sannan baya ihu a cikin kasuwa sannan yana daga cikin ɗabi'ar annabi shine wala yi sayya'a bi sayya'a hmm. bai tun a mummunan abu da mummunan abu wala su yi afuwa ya gafi sai annabi kan yi afuwa da kau da kai mu ma haka ya kamata mu zama su inda mu mabiya annabin ne da ainihin wato gaske sallallahu alaihi wa sallama sannan abu na ƙarshe wanda shine na ainihin wato a goma shine abin da ya shafi cewa dukkan wani sababi da za ka rike da shi da kuma ka yadda shi sababin ba zai aiki a karan kankin shi ba sai tare da wanda ke sa sababin ya aiki shi ne Allah kaga yanzu abinci sai sababi ne na ƙoshi, amma abinci ne ke sa ƙoshi? Ah. Allah ke sa koshi kamar yadda ido yanzu sababi ne na gani amma ba idan ba ne ke sa a gani don akwai wanda yana da idan kuma bai gani kamar yadda kunne sababi ne na ji amma ba kunnan bane yake da tasiri wajen ya sa da Allah ne yake da tasiri dan akwai wanda suna da kunnan ba ka ji dukkan matakin da zaka dauka da kai kai riko da sababi ne amma wanda zai sa yi sababin yi aiki shine Allah subhanahu wa ta'ala wayannan sune ababen da zai kamata mu dan faɗa sarki a takace dangane da hassada haka yana da kyau da 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasanmu duk musulmin da ke so ya zauna lafiya wala ma musamman waɗanda suke su malaman addini ne su na Allah ne to ya kamata su fi kowa taka tsantsan da nisanta hasada ga mutane yanzu yau in Allah ya ga dama yana iya ɗauko waɗanda ake ganin suna da intisabi zuwa gare ni a matsayin ɗalibai. gobe jibi idan Allah ya ga dama yana isa wa malam alkanawi karɓar ta fitawa Allahu akbar to sai yanzu in ce ko dan Allah zai haka na'am ibn al-qayyim kaga ya zama hasada na'am ka gani na'am ko saboda na ga cewa misali a ce mutane sun fara sauraron malam alkanawi. sai in fara tunanin ku duk wata hanya da zan ba a saurare shi suna tushe ta kuma kaga hasada ya shigo ibn al-qayyim da ibn taymiya da kake jin ana magana ta ibn qayyim dalibin sa kaga abin da zai baka mamaki a zamanin da ibn taymiya yake da rai karbuwar da Allah ya ba ibn ibn qayyim idan yana magana adadin mutanen da ke sauraron shi ya fi adadin mutanen da ke sauraron ibn taymiya ina zuwa wane ne malami wani a cikin su ibn taymiya ne malami ibn qayyim dalibi amma shi Allah ya ma ibnu amma da ibnu qayyim yake ita wajen jama'ar gari in yana magana ta fita ibnu taymiya Allahu akbar na'am na'am na'am eh? na'am to sai yazo ya ce dan me Allah ya haka to hmm. da haka mu daina wahalar da kanmu akan irin waɗannan abubuwan duk inda kake harkar addini aka ce ga wani ya fito can ta zuciyar ka lafiya lokaci ya kamata ka dinga jin ka ma dan uwa da zai taka aikin addini daga lokacin da kaji cewa ko rigingimu ne kaga kullun suna ta yawa tsakanin malamai ko musamman waɗanda za a ce fahimta su ɗaya amma da wani da wani ana rikici to akwai malaman da ba Allah suke ne ba hasara ka shiga shi yasa ake ta samun rigini kuma ina faɗa maka cewa duk wanda kaga yana hasara ga wani ko da ya ɗauki rigar malanta ya sa Allahi lazi ba malamin Allah bane hmm. wannan ita ce magana ta gaskiya wallahi tallahi ba malamin Allah bane haka wannan cutar Allah ka rufa mu da ita Allah ka tsare mu da ita kuma duk wanda yake da ita to ya yi ƙoƙari ya nemi magani daga wannan cutar don ya zauna lafiya duk wanda Allah ya tarrabe shi da wannan cutar wallahi ba zai zauna lafiya wannan shi ne, Allah ta'ala ya mu dafi za ka za mu sai a nan kuma sani ba wata kila ko za ka ba da dama da aka da lokaci yana matsowa tambaya ɗaya ko biyu idan an samu masu ishe ba ya zama yana da alaka da abin da muka tattauna ne. Masha Allah, kuma mun bude an eh, eh, kola ya kusa ya kan layi, ana ce a bude. Kola ya kan layi a kuri, one second, bari ba da kuka. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kola.

sun yi su akan suna gaisa da kakarai da zagai ina fata Allah ya taimake su su ne daga baki daya da kara kuma ilimi shi kara wa raka ji to amin amin muna godiya mala abdullahi kuma zan ba san zuwa daga eh, maris eh, da dangantar kasantar tutu ba saboda tun wani lokaci da sai samu ina kira su ba lokaci da na da kuma sun yawa ba. Eh, to masha Allah amma mun fi son a tambaya akan topic ko sai akan topic. Ba ina so wasu kan ba su ko in su zan to ita ba yanzu tana jin kusa ba ba na son muna fatan topic ne saboda kaga malam ya zauna ya karatu awa nawa amma shi ta maya ta ga ya affect eh, eh, eh, a wahalar da malam ya kai da ya kuri in ka topic ne fa in ka topic ne shere ka bar shi ne ran da wannan abu ka tsaya kai ya kuri na gode na gode na gode na gode eh mu tsaya kan topic domin malam da zai karatu awa dawa sai kaga baya zai fidda malam eh, manoma a kan ababen da su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa malam bello Muna amsa Malam Bello kana tare da Malam Musa Yusuf Fatu da suna kan wannan layi. Ina yi wa Malam Musa da suna fata alkai. Masha Allah amsa. Ina ina amsa dan uwa. ni tambayar ana ita ce da maka zaru shin idan malami yana da ga wani malami ko kuma mutum yana yin hakkada kamar shin hakkadan akwai wani alamu da suka fitowa cewa wannan hakkada ne yake mun ko kuma babu alamu wato tambayar ka shine cewa kamar in malami yana yi wa malami ɗan uwansa hasada wani alamu ake gane cewa kamar wannan malami yana yin matsan uwansa malami hasara wannan gaskiya ne very good mun gode muka malam ji amsa tambayar ka mun gode sosai mun gode all right next call hakuri kalla malam kuma kuma na kalla sai sorry kula shek daga cikin hanyoyin da ake gane cewa wane, ai ita galibi hassana idan ana wane yana ma wani bata cika ƙoru ba haka eh. gama ganganin shi za su nuna hakan sannan aikin shi sai ya nuna haka sai dai ba kamar yadda wani lokaci mutane kowa ke fahimta ba don maganganun wannan malami wurin wa'azi ake gani to yana yawa maganganun ka gani tunda idan abin da zan zo in in malami ne ita wata matsala ta ilimi na zo na ce ba daidai ba ne kaga wannan dama amma abin da ya shafi takaddun ci gaban sa na rayuwa ba abin da ya dame ne da shi ko shaksiyarsa daga lokacin da na zo ina maganan takardun ɗin da ya samu ci gaban da ya samu ina ruwan ka ai ci gaban sa ba harka ba ce ta ilimi ko harka ce ta ilimi ai ba harka ba ce ta ilimi sai sa ga abadan duk yadda muka saba da mutum mu dai ba za mu yarda abin da ake tattaunawa ba a fita auto magana ta ilimi a zo a yi ta so da daka ko wani matsala ta ilimi ce zai faɗa sai ka ce matsalar ba daidai ba ga daidai wani sun fi kana mai hasala ka mafi yawanci idan akwai hasara zaka ga tsakanin wani da wani ba ta cika koyuwa ma ta hanyar aiki ko ta hanyar maganganu sai ta bayyana sai ka ga alaman cewa akwai wasu ma bayan wannan aiki suke yi sai sun ga sun kuzar da hasari da Allah ya yi mu wancan Allah wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam kanawi Amin. Mm-hmm. yi wannan magana a gaban malam ba amma malam ya a rayuwa ta da na zauna da malam na yi ma'amala da malam na jaki wallahi ban taɓa gani irin malam ba a duniya ni dai a ne ta nuna ba hmm, ba ka taɓa ganin irin malam asibi suna duniya ba wallahi ni ban taɓa gani ba ki zaki me yasa kace haka ka san sarki zaki shi karatu akwai karatu yadda malam ya tafi da baki akwai na aikace gaskiya sarki zaki wannan abu kawai ya cika mun zuciya ne shi yasa kawai nake faɗi a gaban marar asiri a duniya sarki zaki saboda mutumin da zai yi karatu a karance sa'annan a ma'amalar da zai karatu nan yana bayyana sa'annan kuma sarki zaki yadda malam yake ɗabi'ar da mu ɗalibansa sarki zaki ba mu da abin da za mu sai mara mana a Allah ya gidan irin yadda da malamai ba kamar yadda malam ke cewa ni dai idan malamai ba na Allah ba ne malami na Allah za su ga baya haka ni ba na so in yi tafiyar malam gaskiya a gaban malam sai kira ne abin da zaka ba daidai ba ne saboda shi bai wannan ba shi yasa abin da nake ba da shawara a gurguje ga ɗan kwashi musamman wanda an su ke kan malam Musa Yusuf da su cewa in dai suna so su ga sun cimma malam tabbas irin ɗabi'ar malam sai sun ɗabi'ar cikin wato ta hanyar ilimi a aikace ta aka kuma da cire kyashi da haskara in dai za su yi wannan zan ce zan cire tsammani daga za su kai wa malam amma sarki zaki tun daga malam ya fara wannan kasu na hau ina ganin masu kwallo a ake wancan ya faɗi wancan magana wancan ya faɗi wancan magana kada mu lalata azumin mu malam bin da ya sa kawaji ke kowa da wanda yake ɗan gizala da wanda yake ɗan tarika da wanda ma yake ɗan shi'a da wanda yake ɗan istiqama ni ya shi wa'azi ne wanda ake wa duniya da ko ina ganin yan tuka na sai ko abin nan ko zage zage bai kamata ba masha Allah kuma malam mun gode maka malam tarayi mun gode Allah ya sa mu اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون ما شاء الله شيخ من جد إيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام ورحمة الله تعالى كولا يا سونا كان يبقى كتير Kuma mala baka amfani da ba yau bai kana tare da malam Musa Yusuf ba da sunan wannan layi. Wanke, kuma gaishe ka da kiyaki To ina gaisuwa dan uwa. Wanke, saki abin da nake son dan yi magana a kan kanabi malam alkalami shi ma ya yi magana a kai. Wato magana da karatun da malam ya yi yau na ga karatu ne wanda ba yi na ɓangare ba ne, sannan ba abin da ya shafa akida ba ne. amma kuma suka samu wasu a suna kwanan na zage-zage na zage na wasu maganganu da wanda bai dace ba wanda hakan yana nunawa cewa ko kuma kana hasala da wannan mutumin ko kuma a ba ka son gaskiya ne An kana son gaskiya ya kamata da abin da aka azumi watan azumi wannan magana shi ta yi wannan ita ya wa kashi yasa wannan ba abin damuwa bane kawai ne. gaba sam sa'annan ah, akwai maganar da nake son malam ya tattauna yanzu ga na tuna na da wani kolon da ya kawo shebar da hankali na ya zo kai kuma eh, kuma ku yi yawanci yawanci da muke tare da ku a nan na san soyayya na iya kawo mutum ya yi abin da yake bai so yi ba sai ka ga yayi daga waɗanda ke tare da mu masoya na sarki zaki ga abin da wani an turo min wani abin da kai gaskiya da gani gaba na ya fadi don Allah wanda ya haka na san soyayya ya kai shi yi haka Don Allah dan Annabi kai ya sake yin haka kuma yadda wani haka kenan saboda na ga an turo min da wani hoto wani mashin ya zana wai sarki wai sarkin duniya da na lahira kan hoto na shi zana wai sarkin duniya da na lahira ai ka gama ni da Allah rasul ba ka soyayya ya sa ba ka so samu rahaman Allah ne ina son Allah don annabi wanda ya haka eh, ya haka na soyayya ya kishi ya haka amma duk dace ba bai ba an ce ma duniya ba, sarki duniya wala Allah a cikin anguwar mu kawai ba ce. maybe wani adama a ce wai sarki a cikin angon kawai za a ka zama sarki ko sarkin eh, a ce wai Lagos gaba ɗaya wala Allah cikin angon shi ake shi kawai ke zaune balle a ce wai duniya gaba eh, ai a ce wai fulki da jima'a Amerika wala Amerika kawai ne ba shi ke mulkin Ghana eh, ba shi ke mulkin Najeriya ba shi ke mulkin amma ka gaba ne sarkin duniya hada na lahira kuma ai ka gaba ne Allah kenan sa malam ya zanci da nake son mu da gargadi a kai ko da yake a wani bawa Allah malam sanin su ake ba su shi mai magana su sanda. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam sanin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ko Allah iko Allah malam sanin ina babban shehin malami na a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna hafizahullahu ta'ala barka da zuwa wannan shafi na sarki zaki masha Allah ina amsa malam Asadu eh ma na sani suna more shi da na'am ita maka Allah ku yi fadi ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma Allah ta'ala ki kare ka ki kare mu da imanin ka da lokacin ka wato da kaji da Allah yau malam ya mana karatu wanda kusan yunwa ce ya fi haifar bai da yaro sun ji san kar maganar nan a ba sani ba kasan yunwa eh za ta wanda to wannan malami ya mana hmm. ko wani akwai masu matsaloli a wannan na hasada cikin ya sa Allah ta'ala ya ɗauka kan malam Musa asadu sunna shine tsakani da Allah mu malam hmm. tabbatar malam ke saki wanda karkashin shi ya zama wani abu Hmm. amma akwai masu da'awa cewa su ba da ne amma ba sa kaunan waɗanda a ƙarƙashin su zama wani abu Ok, wato Malam Musa yana ba yana ba almajiran yana ba ku chance ta kasa kuma wato ku zo daidai da shi kenan ko? Wallahi Malam ma ba ya kai ciki ka wuce shi. Hmm. Kasa akwai malamin da ba ya kaunar ma sai da ya shi wuce shi. Na'am. wato wallahi malam Musa yau ɗaya daga cikin malamai ne sun wuce shi malam ya tare hmm. shi ne shi kuma sarki duk wanda ya da kone layi zai ta Allah ta'ala ya ga mishi albarka da lamuran shi me yasa ce haka wani alamu kai kake ko da kana cikin almajiran wani alamu kai kake da haka aka Sarki, muna muna wannan da yawa yanzu ya ga sarki a matsayin mu a matsayin mu na tsarin albai kana ji na'am akwai waɗanda suke ganin cewa bai kamata mun kusa kusa mu zama na da'awa ba hmm. amma ba da suna shi ba kuma mai taɓa nuna cewa wani bai kamata da'awa ba sai dai ina cikin da kwarai nan ba da mu a kai mu gyara oho ka so kana kana son kai aikin alfahari sai waɗanda an kanya gare suna kokarin kushe aikin alkhairin da kai za ku yi discourage na'am to amma idan aka ce za a gyara maka za a dafa da kuma yayin discourage naka sosai sosai sosai an jima wa ne to sai ma da mu masha Allah Masha. Ya da aikatawa a mu na kayan ɗalibai masu shekaru da kuma a bello kamalan eh, ana sallah an sha ruwa bismillah malam mana addu'a mu wannan kamar yadda malam kanawi ya faɗa ba karatu bane da yake da alaka da wata akida cuta ce a zuciya kowace irin akida kake kana iya fama da ita hmm. kuma yau ba wanda ya sai tsakanin yan izala ba a samun matsala tana ma juna hassada ba wanda zai ce tsakanin in ɗariƙa ba a samun ana wa juna hassada ba wanda zai ce tsakanin in shi'a ba a yi ma juna hassada abin da ya kamata kawai kai kai kana musulmi ka tsarkake zuciyarka ta tsarkaka ya zama ba ka da bakin cikin ci gaba a kan kowane irin mutum ma wani bangare yake sai ka zauna lafiya wannan saƙon kuma kowaye ya zo ya faɗe shi ka kamata ka yi dan ba cewa ya kasance a ciki da ka baka kama tashi ko ka aka faɗa ina ganin da muka kama nan fara karatu na har muka gama ban kira kowace aƙida ba saboda na san wannan cuta ce da babu aƙida da ba ta fama da shi ko kuwa so saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata mutane su yi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode shi mun gode Allah sa ku Allah sa ku alkhairi